أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله sauraro barkanmu da dare sannan da sake haduwa da juna a cikin wannan shiri namu mai cike da albarka shirin magabata na gari wanda bisa al'ada yake kawo muku malamai daga ko'ina a cikin sassan ƙasar nan domin amfanar da wannan al'umma abinda ya shafi tarihin magabatanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo bayan da kyautatawa na roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara ƙarfin gwiwa ya ƙara sabati sa albarka a cikin abin da ake tattauna ah, muna tare da malami ah, barista ishaq adam ishaq ah, gama liman masallacin juma'a na al-imam bukhari wanda ke rijiyar zaki a garin kano cikin maudu'in sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani mai girma mun yi mako takwas da izinin Allah yau za shiga mako na tara da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka inda mu manta ba wancan makon ko wancan zaman malami mana magana akan abin da ya shafi yadda ahlul baiti da yawa suka sanya wa ƴaƴayensu sunayen manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama saboda yarda da su da kuma kusanci da su da kuma neman albarkar masu sunan sannan kuma malam ya tike a kan abin da yake da alaka da auratayyar ta faru tsakanin haular sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da ta ahlul baiti wanda bai kai ga karshen ta ba lokaci ya riga ya riske mu ina roƙon Allah madaukakin sarki ya riko da hannun malam a yau ma da izinin Allah muna tare da mala a cikin wannan zaure akan wakala mai sauraro ne muka barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi za mu koma gefe gaba ɗaya ni da kuma sauraro mu bawa malam fagen domin mu je kuma ta ina za mu fara kan wakala sai mu ɗaya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد sauraro ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kafin mu ci gaba a cikin wannan mawdu'i namu mai albarka ina so ne mana jan hankali akan abubuwan da suke faruwa kamar abu ɗaya zuwa biyu abu na farko lalle al'umma tana buƙatar ta san kanta tana buƙatar ta san ubangijinta ta koma zuwa gare shi mun tsinci kanmu a hali na wato talauci da hali na kashe-kashe da sauransu wanda ko da baka ce galibin abin da ya ja wannan abin ba zaunubai ne da bayi suke yi to ka iya cewa yana daga cikin abin da ya taimaka hakan ta faru nan Allah na faɗi a cikin littafin sa amma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer da abin da ya same ku na musiba abin da hannunku ne yake aikata muku dan ma Allah yana yafe da yawa shi sa Allah tabaaraka wa ta'ala ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida to ya in uwa abin da ya kamata shine mu koma ga Allah mu rungumi hanyar Allah mu yi biyayya ga Allah duk abin da ya fi ƙarfin bayi Wallaki Allah tabaraka wa ta'ala ya fi sa in mun canja mun zama mutanen kirki Allah zai canja mana halin da muke ciki inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in ka gan mu a cikin ni'ima to da'a muke ga Allah in ka gan mu a cikin ukuba to muna saba Allah ne saboda Allah ya ce Allah da kansa ya faɗa ce dalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samiun alim janibi na biyu da nake so ne wa ah, nasiha shine janibin shugabanci lalle shugabanni su sani cewa kare al'umma da walwalar al'umma nauyi ne da Allah maɗaukin sarki ya ɗora musu a shari'ance a addinance sannan kuma su sani cewa duk da ba dokokin ake ba dokokin Allah ake amfani da su a Najeriya ba akwai dokokin ƙasa wannan dokokin kasan sun nuna cewa suna musamman constitution yana gaba da shugaban kasa shugaban kasa da gwamna da kowa sai ya biyayya ga constitution to abinda mutane kamata su gane constitution din nan ya bayar da damar kowa ya rayu a section 33 sannan constitution din nan ya bayar da damar lallai lallai dole a kula da abubuwa duk wanda ya zo zai wa mutane abubuwa irin su su irin su mutuncinsu irin su zaman lafiyansu irin su haƙƙinsu to duk wannan ya kamata a yi maganin mutum abin da nake so na ce shine shugabanni nauyi ne a gare su sai tackling irin waɗannan abubuwan bai kamata a ce ana zubar da jinin musulmi ana zubar da jinin musulmi a koda yaushe kuma sun ja baki sun yi shiru ba lallai mai yiwa suna yin kokari a wani janibi amma lallai wajibi ne shugabanni su fito su yi abin da ya dace don mutane ya zanto cewa an kare musu rayuwarsu da mutuncinsu da darajarsu abu na uku da zan tunatar a kai ne. mutanen da suke ƙoƙarin nuna so da yawa akan yi jawabi irin wannan na ce jawabi irin wannan jawabi na alaƙar sahabbai da ahalul baiti da kawo guraren da suke da alaƙa musamman in ka ɗauko alaƙa ta sa suna to ba mutumin da zai zo ya sa ɗansa suna ba mutumin da zai zo ya sa ɗansa suna na mutumin banza domin addinin musulunci ya umarni da a zaɓo mutum suna mai kyau to balle waɗannan ahalul baiti ne ya'ya ne da jikoki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ga suna sa sunayen sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wancan lokacin nayi magana na ce in kiga mutum ya sa suna ko dai ya sa ne dan albarkar sunan ko dan albarkar mai sunan ko kuma dan duka guda biyu to kaga za ga ahlul baiti suna sa sunayen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun yarda da addinin su sun yarda da mutuncin su sun yarda da darajar su sun yarda da dabi'ar su sun yarda da komai nasu ah, wannan ya kai mu zuwa ga magana akan auratayya da ke tsakanin su fa'ida aure ba za ka ɗauki mutumin ban za ka ba shi ba za ka kalli sa za ka kalli ɗabi'unsa a zamani irin yanzu ma sai ka kalli sana'arsa sai ka kalli ka zaɗinsa sai ka kalli ka zaɗinsa don me don ya zanto cewa yarka ta je ta sha wahala ta addini ba an lalata mata ɗabi'a addini ba lalata mata ɗabi'a ba kuma ba ta sha wahala ba mana sai ka samu mutumin da ka gamsu da abin da komai nasa sannan kake ɗaukan aure ka bashi to an samu auratayya ahlul baiti sun aura da gidan sahabbai sahabbai sun aura da gidan ahlul baiti <clears throat> wannan ya kawo mu ga magana akan wato wasu daga cikin wato wasu daga cikin sahabbai da kuma ahalin bait da aka samu auratayya tsakanin su wanda in ban manta ba satin da na tsaya na tsaya akan magana akan bintul qasim ita bintul qasim yar muhammad ce shi ko muhammad dan ja'far ibn abi talib ne wato dan uwa ne kenan ga ali ibn abi talib to ita wannan yarinya bintul qasim <clears throat> wanda ya aure ta shine hamza <clears throat> ibn abdullah uh, ibn zubair shi kuma zubair <clears throat> ibn al'awam to idan mun kalli wannan za mu ga cewa daga gidan ahalul baiti mana daga daga gidan su a wato sahabbai gidan abdullahi ibn zubair ibn al'awam daga gidan azubair ibn al'awam wanda yana daga cin al’ashirar ashratu na biljanna janna to ya je gidan ahlul ta yi aure shi ne ya aure bintul qasim <coughs> to shi abdullahi ibnu ja'far yana da yadda ake kira Umma kulsum ita kuma Umma kulsum sai abdullahi ibnu ja'far ya sanya al'amarin aurenta a hannun husaini shi kuma husaini wanda shi ɗane ga na ali sai ya aura wa alkasim wannan umma kulsum shi kuma <clears throat> alkasim ɗa ne ga muhammad mana da muhammad da alhussaini suna cousins to sai abdullahi ɗan ja'afar suna cousins da husaini sai ya bayar da yar cousin ɗinsa gawa da shi alkasim shi kuma alkasim ɗan muhammad ne shi ma muhammad ɗan ja'afar ne dan abi talib to wannan ummu kulsum sai da sai ta haifa wa alkasim ya wanda hamza dan abdullahi dan dan zubair ya je ya aura ita sunan wannan yarinyar da ake kira bintul qasim ita ce fatima da haka idan ka duba salsalar wannan baiwar Allah zaga wacce ta haife ta ita dai ita ce fatima bintul qasim ibnu muhammad ibnu ja'far ibn abi talib mahaifiyarta kuma umma kulsum bint abdullahi ibn ja'far <clears throat> ibn <clears throat> abdullahi ibn ja'far su sannan mahaifiyarta kuma mahaifiyarta ita ce zainab bint ali ibn abi talib mahaifiyar zainab kuma fatima bint muhammadin sallallahu alaihi wasallam to kaga idan ka duba ita kuma fatima mahaifiyarta ita ce khadija khadija mahaifiyarta ita ma fatima ita wannan fatima mahaifiyarta ita hala mana an ɗauko ma salsalata an nuna ma yadda ta sadu da fatima radiyallahu anha kuma ya ce ga sayyidina ali kuma ga dan gidan family su az-zubair ibn al-awwam dan gidan az-zubair ibn al-awwam yaje ya aure ta yanzu az-zubair ibn al-awwam yana daga cikin sahabbai kuma yana daga cikin al-ashratu al-mubashsharuna bil janna gashi je ya auri ɗa ta sayyidina ali ya ta Fatima radiyallahu anha to kaga wannan ya nuna auratayya tsakanin gidansu Az-Zubair ibn al-Awwam da kuma wato gidan Ahlul Baiti wanda wannan ya nuna ashe akwai alaka mai kyau tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Ahlul Baiti aure na gaban zamu duba shine auren Muhammad da suke kiransa An-Nafsu Zakiyya shi kuma dan gidan Abdullahi shi kuma wannan Abdullahi dan gidan Hassan ne wanda suke kiransa Al-Musanna sannan shi kuma wannan Hassan din dan Hassan ne dan Ali ibn Abi Talib ma'ana Ali ibn Abi Talib ya haifi Hassan shi ma Hassan sai ya haifi Hassan mai sunan shi to shi kuma wannan Hassan din sai ya haifi Abdullahi shi kuma Abdullahi sai ya haifi Muhammad to wannan Muhammad da ake magana da yake a gidan ahlul baiti to shi kuma ya auri fakhita ya auri fakhita bint fulayhi ibn muhammad ibn al-munzir ibn zubair ibn al-awwam sai ya auri yarinyar da kira fahita waye mahaifin fahita shine fulaish waye mahaifin fulaish shine muhammad waye mahaifin muhammad shine ibn al-munzir waye mahaifin ibn al-munzir waye mahaifin waye mahaifin munzir afwan babanta fulaihu mijin ah, wanda ya haifi fulaihu muhammad wanda ya haifi muhammad shine al almundir sannan wanda ya haifi al shi shine az-zubair ibn al wanda kaga wannan auratayya ce tsakanin ahlul baiti da gidan gidansu az-zubair ibn al-awwam aure na gaba da zamu duba shine auren al-husayn al-asghar ibn ali zain al-abidin ibn al-husayn wannan bawan Allah al-husayn shi kuma ya auri yarin da ake kira Khalida waye ya haifi Khalida shine Hamza waye mahaifin Hamza shine Mus'ab shi kuma waye mahaifin Mus'ab shine Az-Zubair ibn al-Awwam wanda kaga wannan ya nuna auratayya mai karfi tsakanin sahabbai da ahlul bait nan ka gane alakar tasu mai kyau ce dan daren da wani yazo ya ce ma a'a gaba ce tsakanin su to in zai ma tarihi zai kama kissa ya kama ita da isnadi a bincika a ga tabbatar ta ko rashin tabbatar ta aure na gaba da zamu duba shi ne auren Sakina bintul Husayn ibn Ali ibn Abi talibin al dan gidan Sayyidina Ali yana da ƴaƴa aikira Sakina to ita wannan Mus'ab dan Zubair ibn al-Awwam ya aure ta amma duk da wannan auren waɗansu daga cikin wato waɗansu daga cikin malaman Shi'a sun yi inkarin wannan auren saboda suna da tunanin akwai illa da ta sa za a yi tunanin wannan auren bai tabbata ba sai dai idan ka duba manyan littafai namu da nasu ma'ana na yan shi'a da na sunna za ga cewa da littafan tarihi da littafan nasaba za ga cewa e wannan aure ne tabbatacce aure ne tabbatacce irin su ah, littafin ansabul ashraf irin su jamharatun nasab irin su al-ma'arif irin su nasabu quraish irin su littafin a al-muntadim na ibn al jauzi da irin su eh, siyaru a alamin nubala dukan ambaci wannan aure na sakina yar gidan husaini yar gidan aliyu dan abi talib da kuma mus'ab wato da kuma mus'ab dan gidan az-zubair ibn al-awwam wannan shi ma aure ne da ya tabbata wana aure ne tsakanin sahabbai wato da kuma gidan sahabbai da gidan ahlul baiti na daga cikin wanda suka inkarin wannan aure akwai a doktor muhsin bakir al-musawi a cikin littafin sana a sagida sakina bintul husayn bayna haqa'iq tariki wa auhamil mu'arrikin da kuma wanda ake kira al ustaz aliyu muhammad dakhil shi ma yi inkarin wannan da kuma sheikh muhammad rida al hakami a cikin littafin ayanun nisa duk sun yi inkarin wannan amma sai dai da tafan da na mata a baya sun tabbatar da wannan aure na tsakanin sakina bintul husayn ah, ibn ali ibn abi talib da kuma mus'ab ibn zubair ibn al wanda wannan ya tabbatar da auratayya da ke cikin sahabbai da da ahlul baiti idan mun kalla aure na gaba shine auren al-husayn ibn al-hasan ibn abi talib ma'ana hasan dan gidan sayyidina ali yana da da husaini to shi kuma wannan Husaini sai ya auri wata baiwar Allah Amina bintu Hamza ibn al ah ibn al-Awwam mana shi ma ya aure daga gidansu Az-Zubair ibn al-Awwam idan ma kalli Ali ibn Hassan ibn Ali ibn Hussein ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib wanda shi ma wannan yana cikin jama'a ta Ahlul Baiti to ya auri Fatima yar gidan Usman ibn Urwa shi kuma Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam kaga wannan tabbataccen aure ne shi ma a cikin wato a cikin wato tsakanin sahabbai da ahlul baiti kan manta ci kuma manta cewa duk waɗannan waɗansu abubuwa ne da littafan shi'a da littafan sunna suke tabbatarwa saboda bayan Allah da ya rubuta littafin al-musa al-asma wal musahara baina sahabati bayna ah, sahabati ahlul bait za ga ya dogara ne da littafai na shi'a da kuma littafai na sunna aure na gaba da zamu duba shine auren Ahmad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali al Abidin ah, wannan aure na na shi kuma ya aure yayi aure da gidan azubair ibn al-Awwam shi ma akwai Ibrahim ibn Hussein ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib shi ma ya aure Buraika a gidan ubaidullah shi kuma ubaidullah dan muhammad muhammad kuma dan al-munzir shi kuma munzir dan az-zubair ibn al-awwam to waɗannan auratayya ne da littafai na sunna da littafai na shi'a suka tabbatar da cewa akwai wannan aure tsakanin sahabbai da ahlul bait to kaga ana sai ka tsaya kai tambaya cewa ya mutumin da yake gaba da mutanen da suke gaba a ce za su yi auratayya tsakanin su ya mutanen da suke kiyayyar juna za a ce sun zo sun sanya wa juna sunan juna to kaga wannan wani abu ne da yake biyuwa ta bayan fage da ake neman ya zanto cewa an shigar da wani abu a cikin addinin musulunci wanda babu shi sai dai fatan mu Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu ya tsora mu akan hanya ta daidai wannan ya kawo mu kan gaba ta surkuntaka da aka samu tsakanin ahlul baiti da kuma iyalan khattab daga bani adi to wasu irin auratayya aka samu auratayya da aka samu tsakanin ahlul baiti da gidan khattab ta farko ita ce auratayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ya aura Hafsa ibn gidan Umar dan Khattab manzala sallama ya aure Hafsa ibn gidan Umar dan Khattab wanda wannan aure ne da yake zama tabbatacci aure ne da aka rubuta shi a cikin a tarihi wanda tarihi baya bukatan maka tabbatar da shi don aure ne tabbatacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ya hafsa yar gidan sayyidina umar da ake wata ke da sawwamatun kawwama mai yawan azumi mai yawan sallah ta cikin dare wannan ya mayar da yar gidan umar ɗan karɓa uwa ga dukkan mumini annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim sai ce wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah sallallahu alaihi gaba ɗayan su iyayen mu'mine ne to kaga Hafsa a gidan Sayyidina Umar uwa ce ga dukkan mu'mini wannan ya zo cikin ahlul baiti ko ya zo cikin sahabbai wannan ya zo cikin mutanen da suka biyo baya to in dai mutum mumini ne to matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye ne a gare shi aure na biyu al-Husayn ɗan aliyu shi ma aliyun ɗan aliyu zainul abidin ɗan husaini shi kuma husaini ɗan abi talib to shi ma wannan ya je ya yi aure eh, ya aure gidan khalid ibn abubakar ibn abdullahi ibn umar ibn al-khattab kaga wannan shi ma aure ne da ya tabbata tsakanin gidan sayyidina ali da kuma gidan umar dan khattab dukansu Allah ya kara musu yadda a wurin uku za mu duba a wannan babi na ah, sukurtaka tsakanin gidan sayyidina ali gidan ahlul baiti da gidan ah, al-khattab shine auren al-hasan ibn al-hasan ibn ali ibn abi talib wannan jika ne ga ali dan abi talib dan hasan shine ya haifa wannan hasan din mun sha yin wannan magana shi kuma ya ji ya aure ramla ita kuma ramla ya gidan sa'ad shi kuma sa'ad dan gidan zaid zaid dan gidan amru amru dan gidan nufail al-adawi aure na hudu zamu duba akan wannan shine auren umma kulthum bintu ali ibn abi talib tazawwajaha umar ibn al-khattab auren ummu kulthum a gidan sayyidina ali wanda kamar yadda al zahabi ya ambaci tarjamata a cikin siyaru a alamin nubala eh, sayyidina umar ya nemi ya auri wannan yarinya saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ce kullu sababin kullu nasabin wa sababin munqati'un yawm al-qiyamati illa nasabi wa sababi a wani lafazin kullu nasabin wa sihirin munqati'un yawm al-qiyamati illa nasabi wa sihiri cewa dukkan wata nasaba da dukkan wani dalili da yake danganta ka da wani a ranar alkiyama ya yanki babu shi fa'ida nufi ka fi suri fala an saba bai na hum yau ma'ibin wala ya ta sa'alu ranar dangantaka ba ta wani ba wani amfani da za ta ba abinda zai annabi su salama yake nufi shi ce sai dai sababi na sai dai na sabata wanda ka duba ya ranar alkiyama ma makiyin juna za a zama al'akhillau yau ma'ibin ba'aduhum li ba'adin adun illa muttaqin wanda ba za su ki juna ba su ne wanda suka rayu akan bin Allah tabaraka wata'ala rana alkiyama rana ce da za a ga cewa duk wani wanda yake da gaddaka da kai ma gudun sa kake yi yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kulli mar'in minhum yawma irin sha'anin yugnihi ka gujewa ƴaƴanka matanka iyayenka kowa naka ka guje masa kai za ka iya bayar da su ma ka karɓi fansa ya waddul mujrimu lau yaftadi min adabi yawmi idin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji to sai na Umar da yaji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukkan wani wata nasaba da dukkan wani dalili yankakke ne a ranar alkiyama sai dai nasabata da kuma dalili na ko sai sabata da suhurtakata wannan ne yasa sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ya ji ya nemi auren wato ita umu kulsum wacce ya ce ga fatima radiyallahu anha kuma ya ce ga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda kamar yadda zahabi ma ya ambaci wannan wato tarjamata a cikin siyaru a alamin nubala wanda wannan yarinya an haife ta ina jin shekara shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to sayyidina ali ya auri ya ta sayyidina umar in duk abin da ake faɗa akan cewa umar ya yi wa fatima kaza yi wa fatima kaza to ya za a yi kuma na ali ya dauki ƙasa ya ba umar ɗan kazzab cewa ya je ya aure ta wanda kaga duk masu cewa akwai wani abu a tsakani to so suke su lalata mana addini kamar yadda Abu Zur'a ya faɗa yace ka mutum yana sukar sahabbai kar ka ɗaba ɗaya biyu manufarsa shine ruguza addini dan ba wanda ya kawo mana qur'ani sai sahabbai ba wanda ya kawo mana hadisi sai sahabbai ba wanda ya kawo mana addini sai sahabbai waɗannan sahabban su ne suka kawo mana to in ka zo kace sahabban nan ba mutanen kirki bane to kana so ka rubuta mana qur'ani da hadisi da addini shi sai siffanta masu yin wannan dabi'a da cewa zindi kai ne to sai na Umar dai ya aure Ummu Kulsum a gidan Sayyidina Ali Allah ya kara mata ya kara masa ya kara musu yadda gaba daya wanda kuma ya ce kamar yadda na sa'in na faɗa shi ne shakiki ya ce ta Hassan da Husaini ya ce ga Fatima ya ce ga Sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda ah, aure na gaba shine auren Ummu Kulthum bintu Ibrahim ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib na Ali yana da ake kira Muhammad Muhammad yana da ake kira Ibrahim to wannan Ibrahim din shine ya haifi Adi ya samu da suna Ummu Kulthum to ita wannan baiwar Allah eh, ta auri bakar ibn Uthman ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab ta je ta auri jika na Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda to idan muka kalli wannan zai ba mu fahimta cewa ashe tsakanin gidan sai na Ali da tsakanin gidan Umar dan Khattab akwai auratayya mai karfi tunda har gashi shi sai na alin ya ɗauki ƴarsa, ya bawa ya ba umar ɗan kafa wanda umar ɗan kafa a shekaranci da matsayi yana wato yana gaba da sai na ali amma ya ɗauki ƴarsa ya bashi shi kuma ya zo ya aura saboda falal ma'ana dukkansu suna itirafi da falalolin juna sai ali yana itirafi ya kuma yadda da falalar sai umar kamar yadda sayyidina Umar kuma ya yadda da falala ya yi itirafi da falala ta ahlul baiti domin baya san nasabarsa baya san sababin sa yanke shi sa ya zo ya hada wannan nasaba da sayyidina Umar wanda daga baya ya rasu ya bata ta aure ƴaƴa ina jin guda uku na Ja'far ibn Ali ibn Abi Talib daga baya ta aure wannan ya rasu sai ta aure wannan ta aure wannan ya rasu sai ta aure wannan to wannan ya kawo mu zuwa ga wata surukuntakar da ke tsakanin sahabban da ahalul baiti domin akwai gidan talha to shi gidan talha to akwai auratayya tsakaninsu da gidan sayyidina ali aure na farko akwai alhassan ibn ali ibn abi talib wannan ɗa na sayyidina ali alhassan to ya auri ummu ishaq bintu talha ibn ubaidillah wanda talha ibn ubaidillah shi ma yana daga cikin al'ashratu al-mubashsharuna bil janna to dan gidan sayyidina ali ya auri yarsa mana yarsa ta auri dan gidan sayyidina ali sannan sai ɗa na biyu al-husayn ibn ali ibn abi talib to shi ma wannan al-husayn ibn ali ibn abi talib ya auri waccan ummu ishaq da al-hasan ibn ali ibn abi talib ya aura malamai suka ce suka ce abin da ya jawo wannan aure shine shi Alhassan shi wa dan uwansa wasiya kafin ya rasu da cewa dan uwansa Husaini ya auri matarsa kuma wannan shine abin da ya faru bayan alhassan alhusaini ya auri wannan ya bayan ya aure ta kuma ta haifan mai wato ya da ake kira fatima bintul husain allah ya kara musu yadda sannan aure na gaba tsakanin gidan falha ibn ubaidillah da kuma gidan sayyidina ali shine auren abda binci Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib jika ce ga sayyidina Ali to ta aure ne a kira Nuh ibn Ibrahim shi kuma Ibrahim din dan Talha ne ibn Ubaidillah Taymi aure na gaba da zamu kalla a wannan babi shine auren Al-Hasan ibn hasan ibn hasan ibn Ali ibn Abi Talib Hasan dan gidan sayyidina Ali yana da ɗan Hassan shi ma ɗan sinar ɗan Hassan. to wannan ya sa, sai ya auri wata baiwar Allah ya kira Aisha Talha ibn Ubaidillah a taimi mana wannan ya tabbatar da auratayya tsakanin gidan Talha ibn Ubaidillah wanda ɗaya ne daga cin al'ashara al na biljanna mhm. kamar yadda sai na ali shi ma ɗaya ne daga cin al'ashara ta na biljanna mhm. wannan sai sa auratayya a tsakanin gidansu to wannan abin da yake nuna ma shi ne shi talha a matsayinsa na sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi itirafi kuma ya yadda da falalar ahlul baiti wanda wannan shi sa yake ɗaukan ƴaƴa ya ba su kamar yadda su kuma ahalul baiti suna itirafi da falala ta sahabbai wanda wannan shi yasa su kuma suke zuwa gidan sahabbai suke auratayya don a haɗa iri mai kyau ya zando cewa an samu auren da za a yi alfahari da shi dama ya Allah ce alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithat mhm. wattayyibatu littayyibina wattayyibuna littayyibat mhm. da haka kan maza wato tsarkakan munanan maza marasa hali mai kyau na mata irin su ne haka mazan ma na matan ma na irin wannan mazan ne amma tsarkakan maza da tsarkakan mata ne tsarkakan mata ma kuma da tsarkakan maza ne wannan yasa saboda gidan ahlul baiti gida ne mai tsarki mai tsafta mai daraja ha gidan sahabbai gida ne mai tsarki mai tsafta mai daraja sai aka samu auratayya a tsakanin su don ya zanto cewa at-tayyibuna da at-tayyibat sun haɗu sun wato sun haifar da wata al'umma wata za ta zama ita ma mai tsarki mai daraja mai kima to wannan ya kawo makan gabar wato surkuntaka tsakanin ahlul baiti da kuma banu abdushams wa banu umayya sauraro kafin mu shiga wannan alaƙa ta surkuntaka tsakanin banu umayya da kuma ahlul baitin annabi allahu alaihi wasallama sauraro mun shafe gaba ta farko a cikin wannan shiri mintin 31 tare da barista ishaq adam ishaq gama yawan masallacin juma'a na al'imam Buhari da ke rijin zaki a kano cikin halka ta tara maudu'in mai taken sahabban annabi alaihi a cikin alkur'ani da a yau malam ke mana magana akan auratayya da ta gudana wanda tun wancan makon aka fara ba mu samu damar kaiwa lokaci isan mana a yacin mana ma mamalin da ya dora ah, mun ji yadda auratayya ta gudana tsakanin waɗannan bayin Allah Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yadda gaba ɗaya yanzu kuma malam ya zo gabar da za a shiga tsakanin banu umayya da kuma masu alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana ahlul bait su ma akwai auratayya da yawa ta gudana tsakanin su da kaga in ka zo kana cewa Allah ya tsine wa banu umayya to sai ka san faɗin matsalar da ka ɗebo kanka sun zo sun samu cakuɗayyar jini da alaƙa ta auratayya tsakanin su da ahalul baitin annabi sallallahu alaihi na haka kama bakin ka shine fi maka alkhairi wakan lafi sai mu ji abin ya kasance a kamar yadda na faɗa auratayya tsakanin banu umayya da kuma ahalul baiti mhm. wanda ba wai magana zami akan abin da ya shafi abin da ya faru ba amma dai za ga asalin koma mutane suke magana da shi asalin ne daga kan jini na Uthman dan Affan wanda kuma a lokacin nan da shi bangaren Muawiya da bangaren Sayyidina Ali dukkan su ijtihadi suke wanda nassi ne na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mai ijtihadi yayi ijtihadi to babu asara a ciki saboda me ko dai ya dace ko bai dace ba idan ya dace to yana da lada biyu in bai dace ba kuma yana da lada guda ɗaya ma'ana babu zunubi a ciki kuma wannan shine abin da za ka kalla a cikin abin da ya shafi akan asara badrin zala sai salama ya kira sayyidina umar ya yi shawara da shi ya nemi ra'ayinsa ya nemi ra'ayin sayyidina abubakar wannan ya ce a bawa ɗan uwansa kowa a bashi ɗan uwansa ya kai shi wato ya gama da shi wannan ya ce a mai amfani da ƙwarewarsu mu koyi mu sa ko ya'yan makaratu da kaza da waye da sauransu kaga wannan ijtihadi ne amma Allah tabaraka wata'ala sai da ya saukar da aya wanda malamai suke cewa waɗannan ayoyin da Allah ya saukar kamar suna goyon bayan ra'ayin sayyidina Umar ne tun daga wajen ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard تريدون عبد الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم سيتي مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم معناه ما لم يسكتي ده الله يتي لولا كتاب سبق بعد اللي تافي يا قباتبا با to wannan abin da bakar ko ajiye ra'ayin sayar na abubakar ko ɗan umar ko faɗo na umar to da bala'i ya zo sai su yi same ku gaba ɗaya to abin da nake so da in ce ijtihadi ne mai istihadi wanda yake neman jinin sai na Usman istihadi yayi wanda yake ganin a bari sai lokaci kaza ko abubuwa sun zama daidai shi ma wannan istihadi yayi wanda ya dace sai ya zanto yana da lada biyu wanda bai dace bai na lada daya kuma wannan bai zama ya dace alaka tsakanin su ba balma daga baya wani abu ne da yake nuna cewa da sun tafi akan ka'idar wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mm-hmm. to duk wani wanda yake kokarin ya ce zai zagi banu umayya ko ya ci mutuncinsu ko ya wulaƙanta su da wannan abin yake ɗauka ya sa shi a ciki irin abin da su bus ɗauke shi da wani rigima ko tashin hankali ba ishtihadi a kai. to kuma in muka dubi tarihi sai mu ga cewa abin da muke zuwa mu ringa faɗa muna cewa Allah ya sine banu umayya Allah ya banu umayya kaza Allah ya kaza shin su ahlul bait ba su da alaka da banu umayya mhm. wani zaka same shi ahlul bait ne kuma yana cikin banu umayya domin namiji ne daga cikin banu umayya ya zo ya auri mace daga cikin ahlul baiti kaga waɗannan ƴaƴan wa za su bi za su bi ubansu ne shi sa ga suna cewa banuna banu abna'ina wa banatuna hunna abna'ur rijal abaidi shi da abin da yake bi shine namiji yake bi idan yanzu mutum yana mace tana cikin ahlul baiti namiji yana cikin banu umayya sai aka haifi da to wannan dan zai bi banu umayya ne idan mutum ya auri mace ta haifi ɗa to wannan ɗan zai bi zai bi ɓangaren uba ne shi sa ga a wajen gado duk mutumin da ya taho ta ɗaɗan mace zai wahala ka ga ya je wata ka'ida ce wannan cewa ya je ya samu gado amma wanda ya bi ta ɗan ɓangaren namiji sai ga ya zo ya samu gado to da haka wannan wannan musahara ko kuma suruntaka da ke tsakanin banu umayya da da da da ahlul baiti to tana da yawa mm-hmm. yawan gaske saboda su banu umayya sun yaɗu sosai da haka idan muka duba za mu ga cewa su fa banu umayya za mu ga cewa sun haɗu ma da annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen abdumanaf sun haɗu da wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen abdumanaf to abu na farko da za mu fara dubawa shugaban ahlul baiti ne shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yayi aure daga daga cikin banu umayya ya yi aure daga cikin banu umayya annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya aure ummu habiba ramla bint abi sufyan wannan kowa ya sani abu sufyan shine mahaifin muawiya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure yarsa kuma yarsa ta zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam har tana da wani kissa mai ban mamaki wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam muawiya ibn abi sufyan ya kawo yarsa ziyara ya zo gidan sai ya je zai zauna akan wata shimfiɗa sai ta janye sai ya tambaye ta ce mata ke kina ganin ni na fi ƙarfin wannan shimfiɗan ne ko kuma shimfiɗar ce ta fi ƙarfi na ta ce haɓa ya babana ai wannan shimfiɗar ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai kuma wato kafiri ne don haka bai kamata ka zauna kai mushriki ne bai kamata ka zauna akan shimfiɗar da wato zaben umman Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zauna a kai ba to ita wannan umma habiba a gidan Abu Sufyan ce shi kuma dan harf dan Umayya dan Abd Shams sannan dan Abd Manaf aure na biyu shine auren Rukayya da umma Kulthum ma'ana manzo Allah sallallahu kuma da kansa ya dauki ƴaƴansa guda biyu ya bawa wanda yake a cikin Banu Umayya bayan shi ya je cikin Banu Umayya ya aure, to kuma ya dauki ƴaƴansa guda biyu ya bawa wanda yake cikin Banu Umayya shine Uthman dan Affan ya aura masa rukayya daga nan ya aura masa ummu kulsum wanda wannan ya nuna cewa duk lokacin da kaga an yi aure wata tara su an ɗauki kanwata an bayar to shi auren na farko an ji daɗinsa kuma an nuna nagarta an yi rikon aure yadda ya kamata shi isa zaga iyayen ba sa kyamar su ɗauki su su ƙara ba wannan bawan Allah shi kuma tunda ya ji daɗi shi ma baya jin tsoron ya aura daga wannan gidan to da haka Usman dan Affan a in ka kalli nasabarsa za ga yana da tikewa zuwa ga wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a waɗansu daga cikin kakanni misali yanzu idan ka kalli shi za ga cewa ai mahaifiyarsa ta nasabata tana tikewa zuwa ga Manaf. Mm. mahaifiyarta ummu hakim za ga nasabarta tana bikewa zuwa ga abdumanaf har zuwa ga mana su su cousin suke ma za ga cewa amma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ma ta haifi shi wato ita ce ta haifi Nasabata, wannan ummu hakim ɗaya gidan abdulmuttalib abdulmuttalib ɗan gidan hashim hashim kuma ɗan gidan abdumanaf ita ummu hakim ita ummu hakim babanta shi ne abdulmutallif abdulmutallif kuma mahaifinsa shi ne hashim to shi abdulmutallif ne kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ita kuma ummu hakim ita kuma tau'ama ce ma'ana ɗan biyu ce ta mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana su biyu ne aka haife su su biyu aka haife su tau'ama ce tare aka haife su to kaga wannan sai ya haifar da nasabarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ama a ita ama ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda da ummu hakim e, wacce ta haifi wacce ta haifi Usman dan Affan da kuma da wacce ta haifi Uthman dan Affan da Abdullahi da shi Abdullahi dan Abdul Muttalib amani ne wannan ɗan biyu ne su daga nan Usman ɗan Affan shi kuma ya fito to kaga dai da ƙarshe suna da alaka ta kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta uku ce Zainab ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya aure ta shine Abu al-As ibn Rabi ibn Abd al-Uzza ibn Abd Shams ibn Abd Manaf to kaga ita ma Zainab ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam wanda aka bata shine yana cikin Banu Umayya yana cikin Banu Umayya kaga manzon Allah ya bayar da ƴaƴansa guda uku cikin Banu Umayya sannan shi kuma ya je ya auro daga banu umayya to kaga in kace ce za ka zagi banu umayya kana zagin surkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuska biyu surkan da suka bashi da kuma wanda ya bawa kaga wannan ina ganin ai ba mutuntawa babu kimantawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun kalli abin da zahabi ya faɗa a cikin siru a alamin nubala na cewa yana magana akan tarihin ummu kulsum a gidan sayyidina ai yayi magana cewa sayyidina Umar abin da yasa yake zai aure wannan Ummu Kulthum shine saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu sababin an kullu nasabin wa sababin munqatun yawm al-qiyamati illa nasabi wa sababi ko illa nasabi wa sahiri manzo Allah ya ce babu babu mana duk wani nasaba duk wani dalili yankakke ne ranar alkiyama wanda ayar alkur'ani ma na ja ta faɗi wannan sai da suka fi suri fala an sa bainahum yawma idin wala yatasaalun mm. sai ce sai dai na ko dai nasaba ta ko dalili ko sababi nan to in mun kalla a cikin banu umayya akwai waɗanda suke da nasaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai ta hanyar ummu kulsum ko ta hanyar zainab ko ta hanyar rukayya ɗaya kenan to taka ma ba zai yanke ba tunda wani lafazin ya amfani da suhuruntaka ah, ban san hausa sosai kan yawa surkuta to kaga in kace zaka zo abinda ba zai yanke ba na manzala salama har ranar alkiyama to yanzu kuma ka zo kana zagin shi saboda suruntaka menene siriki wannan surguntakan da ke tsakanin surukutan da ke ba za ta yanki ba mm. tun daga nan duniya a ranar lahira kuma ka zo kana zagin su ina ganin baka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kima wato baka kimanta shi baka daraja shi ba mm-hmm. kuma idan ka duba wannan auratayya na Zainab wato da dukayya da Ummu Kulsum wannan yana nuna manzal sallallahu alaihi wa sallam ai ba zai taba cin amanar ƴaƴansa ba duk inda ya je bayar da su gurin da ya dace ya bayar da su a nan gaje ya bayar da su to abu na hudu ko aure na hudu shi ne Ali bin Abi talibin. to shi kuma ya auri Umama ita kuma Umama yar Abil Asi, ibn Rabi ibn Abd Shams ibn Abd Manaf to kaga ya je yi wannan auren ya auri Umama to wace ce Umama to wannan umamar mahaifiyarta ta ce zainab binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yar zainab ce zainab kuma yar uwa ce ga fatima zainab yar uwa ce ga fatima da aka in ka duba wanda mutanen da suke wannan almuharramat za ga babu ita a ciki saboda me saboda fatima wato wato fatima yar uwan mahaifiya ce abinda addinin musulunci yana ka ɗauko khala ka ɗauko ama mana ‘yar uwar uwa ko ‘yar uwar uba ka zo ka haɗa su da ‘yarsu a igiya ɗaya shine haramun addini amma bayan ka tare da wannan ka auri wannan ba wani laifi a ciki yawa to don kaga to zainab ‘yar gidan zainab to kuma ita ce wacce aliyu ɗan abi talib ya zo ya aura umama wanda kuma mahaifiyar zainab ita ce fatima fatima kuma mahaifiyarta ita ce khadija allah ya kara musu yadda baki daya to wannan auratayya kenan da ke tsakanin su a tsakanin a tsakanin sayyidina ali ko kuma ce tsakanin ahlul baiti da kuma gidan banu umayya to idan muka kalli aliyu dan husaini shi kuma husaini dan aliyu shi kuma aliyu dan aliyu dan husaini dan abi talib dan aliyu ibnu abi talib to ya auri ruqayya wata ya auri ruqayya wacce ita kuma tana daga cikin banu umayya to akwai zainab bint al-hasan ibn al-hasan ibn ali ibn abdan abi talib yana da hasan na sha faɗa wannan hasan din shi ma yana da hasan to sai ya haifi ya zainab to waye ya auri wannan zainab din shine al-walid ibn abdul malik ibn ibn warwan ibn ibn al-hakam mana waccin a ta sayyidina ali ta zo ta auri abdul malik ibn marwan shi kuma marwan ibn al-hakam wanda kowa ya san waɗannan su na bani umayya ne kamar yadda ibn hazm ya faɗi wannan a cikin jamhara ta ansabul arab akwai nafisa nafisa bintu zaid shi kuma zaid dan hasan shi kuma hasan dan aliyu dan abi talib ma'ana aliyu ibn abi talib ya haifi hasan hasan ya haifi zaid zaid ya haifi nafisa to wannan nafisar ita kuma walid ibn abdul malik ibn marwan ibn al-hakam shi ma ya aure ta sannan aure na gaba shine akwai wacce ake kira ummu abiha ita kuma yar abdullahi dan ja'far ce shi kuma ja'far dan abi talib ne ma'ana na ja'far dan uwan sayyidina ali ne to dan uwan sayyidina ali yana da ɗaya wannan yar ita kuma wanda ya aure ta shine abdul malik ibn marwan ibn al-hakam shi ma daga bunu umayya ya zo ya aure ta aure na gaba shine auren ummul qasim ita kuma yar hasan shi kuma wannan hasan din shi ma dan hasan shi kuma hakan ɗin gidan sai na ali Allah ya ƙara masa yadda to ya auri wato wacce ake kira fatima a gidan a'a ya auri ya auri ɗan gidan wato ya yi aure daga banu umayya sannan sai fatima yar gidan na husaini wacce shi kuma husaini ɗan gidan na ali ibn abi talibin to sai ji ta je ta aure shi kuma abdullahi dan amru shi kuma amran nan dan usman ibn affan ne wanda kuma usman ah, ibn affan banu umayya ne ma'ana dai gashi nan dai aure ne tsakanin banu umayya aure ne tsakanin banu umayya da kuma ahlul baiti kaga mai zuwa yana zagin su yana zagin banu umayya yana cewa yana yi ne dan ahlul baiti to kaga ahlul baiti sun hatsa masa ƙasa a ido dan su mutuntawa ce da kimantawa da auratayya tsakanin su da banu umayya aure na gaba auren Hassan ɗan Aliyu ɗan Abi Talib shi kuma ya auri Laila wacce ai karanta Amina wato bint Abi Murra wanda kaga ita ma ya je ya cikin Banu Umayya ya je yayi aure sai Ishaq ibn Abdullah ibn Ali ibn Hussein ibn Abi Talib shi wannan Ishaq ɗan Abdullahi ne Abdullahi ɗan Aliyu shi kuma Aliyu ɗan Husaini ah, Husaini kuma ɗan Aliyu ibn Abi Talib to shi kuma ya je ya aure Aisha a gidan Umar ibn Asim shi kuma asim ibn umar ibn Uthman ibn Affan wanda shi ma wannan kaga aure ne tabbatacce tsakanin Banu Umayya da Ahlul Baiti dan mun kalli Umma Kulthum yar gidan Abdullahi ibn Ja'far ibn Abi Talib dan uwan Sayyidina Ali to shi kuma ya bawa iska aure gawa Aban ibn Uthman ibn Affan ya dauka ya bawa dan gidan Usman dan Affan aure na gaba sai auren Lubaba Lubabatu yar Abdullahi ibn abbas ibn abdul muttalib to ita kuma wannan baiwar Allah a wanda ya aureta shine al-walid walid shine ya aure ta a dan utba dan abu sufyan shine yaje ya aure to bayan in ma kalli wannan shi ma aure ne da yake nuna cewa lallai akwai aure tabbatacce tsakanin banu umayya da kuma da da ahlul baiti daga nan sai auren ramla ita kuma ramla ɗin muhammad ibn ja'far ja'far ɗan uwan sayyidina ali yana da ɗa muhammad shi ya haifi ramla to ita kuma wannan ta auri suleiman ibn hisham shi kuma hisham ɗan abdulmalik shi kuma abdulmalik ɗan marwan shi kuma marwan ɗan alhakam al'umawi sannan sai ummu muhammad binta abdullahi ibn ja'far ibn abi talib wannan ma jika ce ga ja'far ibn abi talib wanda ya auri wannan baiwar Allah shine yazid ibn muawiya ibn abi sufyan yazidu shine ya aure ta da haka ibn hazm yake cewa yace wa ummu muhammad binta abdullahi ibn ja'far ibn abi talib tazawwajaha yazid ibn muawiya ibn abi sufyan yazid din muawiya wanda su waɗannan zabi dan shi'a sun yi fice wajen tsini masa da shi da abu sufyan din gaba daya to kaga ya je ya auri jika ta ja'afar a ja'afar kuma dan abi talib ne dan uwa ne ga sayyidina ali kamar yadda ibn hazm ya ambaci wannan a cikin jamharatu ansabil arab aure na gaba shine auren khadija ir husaini ir hasan shi kuma hasan dan ali ibn abi talib da kuma hamada bintul hasan ibn hasan ibn abi ibn ali ibn abi talib to wannan dukan su sun auri wanda ake kira Ismail ibn Abdulmalik ibn al-Harith ibn Abul As ibn Umayya wanda wannan yana tabbatar da auratayyar da ke tsakanin su banu Umayya da kuma ahlul baiti a gurguje bari mu je kan mu wasu abu mu je kan zuwa ga auren Ibrahim ibn Abdullah ibn Hassan ibn Hassan ibn Ali ibn Abi Talib shi wannan ta ne ga jikan Sayyidina Ali shi kuma ya aure Ruqayyatu Sugura yar Muhammad shi kuma Muhammad dan Abdullahi shi kuma Abdullahi dan Amru shi kuma Amru dan Usman ibn Affan daga nan muna da aure na Al-Hasan ibn Hussein dan Aliyu dan Hussein dan Aliyu ibn Abi Talib wanda shi kuma ya auri wata baiwar Allah da kira Khalida bint Marwan ibn Ambasa ibn Sa'id ibn Al-As ibn Sa'id ibn Al-As ibn Umayya to waɗannan auratayya ce da take tsakanin banu umayya wanda mafi galibi za ga shi'a suna nuna kamar gaba ce da ƙeya tsakanin wato banu umayya da kuma da kuma ahalul baiti wanda wannan auratayyar tana da yawa ba mu je zuwa ƙarshen ta ba amma dama dalilin yin wannan yau dan a kafa misali da cewa ga irin alakar da ke tsakanin sahabbai da ahalul baiti abin da ke tsakanin sahabbai da alibaiti kimantawa ne da darajtawa da mutuntawa kuma da a ce akwai wata gaba da kiyayya tsakanin sahabbai da ahlul baiti to da ka ga nasoshi suna magana akan irin wannan abun ko ishara zuwa gare su cewa ai kaza da kaza zai faru da qur'ani bai cika da yaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da qur'ani bai cika da yaban ahlul baiti ba to abin nake so na rufe da shi shine mu fahimci cewa alaƙar da ke tsakanin sahabbai da ahlul baiti alaƙa ce nagartacciya alaƙa ce mai kyau alaƙa ce mai mutuntawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matsayin ahlul baiti sannan annabi sallama ya faɗi matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da kaga yana faɗa ba shi son zuciya a cikin sa abin da yake faɗa za ga cewa a wato yana yana da alaƙa da wahayi dan Allah ce wa ma yantiqu hawa in huwa illa wahyun yuha baya farci da san zuciya da abin da manzo Allah sallallahu alaihi zai faɗa wahayi ne da haka abin da zai sa mu zauna akan hanya ta gaskiya shine na farko dai mu tsaya akan littafin Allah tabaraka wa ta'ala in mm. shine Allah ya saukar da cewa alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid mm-hmm. wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce aiki da alqur'ani inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah to abu na biyu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa hadisin da malik ya fitar mursalan sannan waɗansu daga cikin malaman hadisi suka rawaito shi kamar Imam Ahmad Musnadan zaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ban muku abubuwa guda biyu ba za ku taɓa bada ba in kun yi riko da su shi ne littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu tsaya iya nan magana akan aure daga yau Ah, waɗannan sun ishe mu a matsayin misali hmm. insha allahu darasin mu na gaba shine zamu magana akan sahabbai da ayoyin alqur'ani suka sauka akan su su ma zamu taba wannan zai ba mu dan hmm. dadewa to amma insha Allahu dai zamu wannan Allah ya samu dace Allah shirye da mu samu a tafarki mari da cewa assalamu alaikum wa barakatuh na kuma gana ba sauraro Eh, ko kai ka duba hannun agogonka za ka ga cewa lokaci ya riga ya cin mana a wannan shiri ga malam da kansa mana shimfiɗar abinda za mu tattauna a zaman mu na gaba wanda shi ne zai zama zama na goma kenan ko malam insha Allah ta'ala tilka asharatun eh, da malam gwani ne muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a cikin zaman da muka yi kuma raya mu zuwa mako mu zuwa cikin aminci da kwanciyar hankali a roƙon Allah maɗaukakin sarki halin da al'ummar nan take ciki na kuncin rayuwa da tashi tashen hankula tashin aminci tashin tsaro na roƙon Allah maɗaukacin sarki canja mana su da halin yalwa da arziki da aminci da walwala Allah maɗaukacin sarki ya gyara halayenmu ya gyara halayen shugabanninmu ya gyara halayen mu gaba ɗaya na roƙon Allah maɗaukacin sarki waɗanda suka rasu cikin musulmi Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu ya haɗa mu da su gaba ɗaya tare da sahabban annabi sallallahu alaihi sallama da ainihin bayin Allah salihai da annabawan Allah da ayi a gidan karama Allah ya mai da malam barisa ishaq adam ishaq gida lafiya a madadin shugaban shirin malam salisu idris ya kasai da mai tattara mana sautin malam mustapha ibn adam idan na gabatar alkasim abdulrahman yake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu kwana lafiya